sun buƙaci samar masu da ababen more rayuwa a kasafin kuɗin karamar hukumar na shekara mai zuwa za ma ku ji cewa majalisar karamar hukumar kajuru ta dukufa wajen samar da kayayyakin more rayuwa ga al'ummominta za ma ku ji cewa karamar hukumar cikon ta kaddamar da rigakafi a yankin karamar hukumar to waɗannan kaɗan kenan daga cikin irin abubuwan da za mu kawo muku a cikin shirin kaduna a yau na wannan lokaci sunana amina abdullahi jagoran shirin a dakacewa. da la shirin Kaduna a yau kuke kallo kai tsaye daga gidan talabijin na KSMC da ke Kaduna a tarayyar Najeriya. Shirin na Kaduna a yau na wannan lokaci zai ɗauko sahu ne daga yankin karamar hukumar Kaduna ta kudu. Sanin kowa ne da yi kasafin kuɗi na ɗaya daga cikin tsare-tsare da gwamnatoci kan yi fuskar samar da ababen more rayuwa ga al'ummominsu. To majalisar karamar hukumar Kaduna ta kudu ta gudanar da wani taro na jin ra'ayoyin jama'a musamman akan kasafin kuɗin karamar hukumar na shekara mai zuwa al'ummomi daga mazaɓu goma sha uku na karamar hukumar kaduna ta kudu sun haɗu inda suka bayyana muhimman wurare da suke son ganin cewa wannan kasafin kuɗi ya mai da hankali a kansu waɗannan ɓangarori sun kunshi gina hanyoyi da samar da kayayyakin kula da lafiya da horar da matasa sana'o'in dogaro da kai a matsayin muhimman abubuwan da suke ganin ya kamata kasafin kudin karamar hukumar na shekara ta 2023 ya mai da hankali a kansa wakiliyarmu ta halarci wajen wannan taro ga kuma rahoton da ta shirya mana taron jin ra'ayin jama'an wanda aka fara shekara 2026 ya baiwa masu kada ƙuri'a dama su bayyana irin abubuwan da suke bukata domin aiwatarwa ta hanyar jami'ansu da ke unguwanni daban-daban. Kasafin kuɗi na 2022 karamar hukumar Kaduna ta Kudu ta gabatar da fiye da naira biliyan hudu yayin da kuma kasafin kudi na 2023 ta gabatar da kusan biliyan biyar. Da yake jawabi ga taron jin rayin jama'an mataimakin daraktan kasafin kudi na karamar hukumar Mr. Adamu Shariasin ya yi bayani akan kudin da aka gabatar na 2023. Muna neman koyon sana'o'i da kuma magana a gyara musu makarantu wasu wurare kuma asibitocinsu ne sun lalace yawanci abubuwan da suka ambata kenan a jawabinta kamishiniyar harkokin ƙananan hukumomi na jihar kaduna hajiya umma ahmad ta yi nuna jin daɗinta ne ganin yadda ayyukan ci gaba da ake aiwatarwa na da tasiri ne ga rayuwar al'umman jihar kaduna kwamishiniyar ta bayyana cewar gwamnatin da ke ci a jihar kaduna ta dukufa wajen tabbatar da ganin ta aiwatar da ayyukan ci gaba da za su kasance masu tasiri ga rayuwar al'ummarta inda ta yi kira ga al'umman jihar kaduna su tabbatar da ganin suna daukan ayyukan da aka samar domin su a matsayin nasu ne ta hanyar kare su daga ɓannatarwa kaduna a yau ta samu zantawa da jami'an gunduma-gunduma waɗanda suka kasance wakilan al'ummomi a ƙaramar hukumar kan batun sanya al'umma cikin kasafin kuɗi da sauran ayyukan ci gaba da gwamnati ke samarwa amma dama ne yanzu aka ba al'umma su zo su zauna su tantance me suke so me suke so gwamnati ta yi musu yanzu sai al'umma sun zauna suka faɗi ababen da suke so a yi musu a wurin ne za a je a koma a kasafin kuɗi domin a yi domin a cimma bukatun da al'umma suka ce a yi musu mun gabatar Allah da za a gabatar mana da ah, bukatunmu kaɗan daga cikin bukatun akwai lalatun hanyoyi akwai kuma matsalar ruwa sannan akwai matsalar empowerment da mutane da mutane suke bukata in zaka samu um, lokaci ko zaka samu dama kai magana da shi mai ke wakiltar ka ko ka akan abin da ke bukata ina ga wannan shi ma um, ci gaba ne Allah ya kuma nan gaba za a samu nasara insha Allah in dai an ci gaba da wannan muhimmancin um, Allah yadda karshen rahoton kenan sawar jibrin mai doki Kaduna yau tun da gaida da sahura jibril mai doki da wannan rahoto akan taron sauraron ra'ayoyin jama'a kan kasafin kudin shekara ta 2023 da majalisar karamar hukumar kaduna ta kudu ta gabatar to domin tattauna wannan batu a zauren na muna tare da dr abdulaziz galadanci mai sharhi kan al'amuran yau da kullum kuma kwararre akan harkoki da suka shafi ci gaban jama'a dr abdulaziz galadanci barka da kasancewa tare da mu alhaji aminu assalamu alaikum to alaikum salam masu sauraro masu kallo muna muku barka da warhaka to alhamdulillah a dr abdulaziz galadanci ka kalli wannan rahoto shin idan aka ce kasafin kuɗi hmm. takamamme kamar waɗanne irin abubuwa ne kake ganin ya kamata a ce kasafin kuɗi ya kusa to a jama'a salamu alaikum wato a takaice kasafin kuɗi kusan ita ce kusan ginshikin samar da gwamnati kamar a ce wato zuciyan gwamnati ah. kamar yadda yake idan babu zuciya dan adam bai iya rayuwa hakanan kasafin kuɗi ita ake ginshiki wanda ake gudanar da gwamnati gabaki daya to kuma aka ce haka yake kaga kenan amfaninta ta wuce wato a kusan a misalta don haka daga cikin ababen da yake ya kamata a ce sun kunshi wato kasafin kuɗi shine ababen da yake su jama'an nan da ake mulki don su ah. yake mafifici wajen bukatuwansu shi yasa ba zai ba mu mamaki ba kamar yadda gani a karamar hukuma e, eh, kajuru ko kaduna ta abin ga ta kudu wato demokradiyya kamar da ka sani an ce gwamnati ce ta mutane wanda mutane suke samarwa kuma su ake yi don su da haka duk abin da ya zan ya saba ma wannan sai ya zamo ba za a samu tagomashin demokradiyya ba wannan shine ya samar da haɗaka tsakanin ƙungiyoyin da ke zama masu zaman kansu irin tamu masu fafutukar ganin lallai an samu gwamnati wato mai adalci da wasu sassa ko rassa na gwamnati aka samar da abin da ake kira cdc wato community development charter da wannan cdc din abin da ake nufi da community development charter shine abin da ke samar da wato wani alkalami ne ko alkaluman da ke samar da ra'ayi ko kuma mahanga ta al'umma musamman a mataki na gunduma mataki na lokal gamman a iya gano menene bukatuwarsu saboda budget wato kasafin kudi ana da su kala-kala kuma ya danganta da yaya yanayin ƙasa ake samar da budget ɗinsa mu a matakin da muke a duniya ana kiran mu developing countries wato mu masu tasowa kaga kenan irin kasafin kuɗin da ya dace da mu shine kasafin kuɗin da ake kira bottom to top system of budgeting, uh, budgeting system wato daga ƙasa ya kamata a soma eh, duk abin da ka yi daga sama shi na ƙasan zai aza ba a yi don shi ba da haka ba zai samu wato ƙarfin gwiwa wajen rike irin wannan project din ba kamar yadda ka ji suna faɗi a rahoton ku sakamakon bottom to top ne kuma ana amfani da wannan abin da ake kira cdc akwai abin da muke kira peer groups wato gungu-gungu na mutane za ka samu kungiyar mata 'yan kasuwa kungiyar matasa kowane zai zo yana wakiltan gundumansa kaga sai su zo su babu wanda ya fi su sanin me suka yi bukata to a nan ne sai a samar da dukkan wayannan abubuwa sai a tattara su gabaki ɗaya a wannan abin da ake kira cdc din to shine sai a je a yi haɗaka a tsaftace ko kuma a tantance domin dole ne ya zan ya bi sawun abin da aƙidan gwamnati take kai wato state policy to idan aka samar da wannan shine sai al'umma su samu abin da suke so kuma yake wakiltan abin da ya fi damuwansu. na a Dr. Abdulaziz a Galadanci idan na fahimce ka irin wannan taro na jin ra'ayoyin jama'a kamar shi ya kamata a ce an yi don jama'a su faɗi irin bukatunsu maimakon ita kanta gwamnati ta je ta yi a kasafin kuɗin kawai da kashin kanta in ka lura kamun yanzu hmm. jama'a sai dai kawai su ga ana musu aiki ta yu sun fi bukatuwar abin da ake kira primary health care wato cibiyoyin kula da lafiya na matakin local government kai kuma ka zo kana gina masu wato watakila filin kwallo kaga kenan ya saba mu da abin da suke bukata shine dalilin samar da wannan abin da ake kira cdc wato community development charter wannan haka ake samu a kusan sassa daban-daban na duniya bari mu koma baya idan ka tuna kusan a zango na farko na mulkin siyasa a nigeria wato first republic uh, to be precise wato karkashin mulkin uh, mai girma marigayi balaraba musa ai akwai abin da aka samu ana gudanarwa a jihar kaduna da ake kira um, kaduna state rural development program wato wani cibiya ne ko kuma wani ai, uh, shiri hakan nan mm. wanda ake wajen haɓaka wato rural development wato yankunan karkara yankunan karkara wanda yake su ne mafi kusanci da al'umma na samu dama na tattauna da ɗaya daga cikin wasu uh, wanda suka yi kwamishinoni a wannan zamanin yaya suka yi nasarar da suka yi wanda a lokacin ba a da dukiyar ma da ake da shi yanzu ya ce mun ai haɗaka suka yi da sauran ƙasashe da suka ci gaba irin birtaniya jamani isra'ila da sauransu suka yi tattaki daga nan har ingila su samu lokal gamman wato ƙananan hukumomin wancan eh, ƙasashen yaya suke gudanar da al'amura to yadda suke gudanarwa shine sukan duba abin da yake ya fi cancanta ga wannan gunduma to ta hanyar haka aka samu abin da ake kira kaciya uh, ginger processing company. Uh, aka samu ikara tomato huntuwa da sauransu kaga kenan tattalin arziki yana a gunduma ne ko ba haka ba dukkan kowane abu wanda zai haɓakar da arziki sai ka duba yana ta'allaka ne da me gunduma ko kuma ce ƙananan hukumomi don haka idan aka mai da kasafin kuɗi ya zan daga wannan mataki yake somawa sai zan al'umma sai su samu tagomashi musamman na demokradiyya to shirin kaduna a yau kuke kallo kai tsaye daga gidan talabijin na ksmc da ke kaduna tarayyar najeriya muna tattaunawa ne da dr abdulaziz galadanci mai sharhi kan al'amuran yau da kullum kuma kwararre akan harkoki da suka shafi shugabanci muna tattaunawa ne kan batu da ya shafi kasafin kuɗi musamman ma na ƙananan hukumomi da kuma yadda akan shirya taruka na tattaunawa da al'ummomin ƙananan hukumomin don su faɗi ra'ayoyinsu akan abin da suke so kasafin kuɗi na ƙaramar hukumar da suke ya karkata akala a kai bari mu je mu karɓi wannan sako na gaba alhamdulillah taro ne muka yi domin mu kawo kan duka masu ruwa da tsaki na wannan karamar hukuma domin mu tattauna abubuwa da za su amfani wannan karamar hukuma ah, muna shirye-shiryen kasafin kuɗi na shekara ta 2023 ya kuma zama wajibi mai irin wannan taro kamar yadda gwamnatin jiha take yi kuma ta umarci kananan hukumomi da kafin a yi ah, wannan bajetin har a kai ga an yi fasin ya zama doka dole kananan hukumomi su kira al'umma da suke jagoranta wanda dama muna yi ne domin su a tattauna uh, progress na 2022 sannan kuma mu tattauna abin da muke expecting a 2023 al'ummar mu sun yi kokari tsakani da allah kuma suna ba da haɗin kai in kika kalli yadda taron ya zo ba babba ba yaro kowa yana nan maza da mata kuma babu wanda yake kallon wata jam'iyya saboda haƙƙi ne na kowa da kowa kuma kane da allah mutane sun zo sun yi maganganu wanda kuma mu ma mun saurara kuma mun umarni kansilolinmu tare da cdc champions da muke da su a kowane ward za a koma kowane ward a karin irin wannan taro kowace ward su fito da abubuwan da suke bukata inda suke bukatar titi inda suke bukatar rijiya ta burtsatse inda ake bukatar wuta da kuma abubuwa na ci gaba na more rayuwa wanda za zama an taimaki matasa a kawo karamar hukuma za mu sake zama da kansiloli mi abin da ya kamata sannan mu tura nan ministry din mu for local government da kuma budget and planning wanda su ma za su duba a yan gyare-gyaren da za a yi sannan mu haɗu da 'yan majalisunmu na jiha domin a tattauna sannan kuma ita majalisar jiha za ta yi fasin din shi ya zama doka matasa su ne kashin bayan al'umma kuma an kika kalli yanayin yadda matasa ke karuwa a cikin al'umma akwai bukatan gwamnati ta kula domin a hana zaman banza so kuma ilimi ya zama abin da ya zama a wannan lokaci to wa'annan kananan sana'o'i su ya kamata mu mai da hankali a kai kuma yadda suka yi ni nima yana tare da su insha Allah za mu kalli wannan bangare mu ba shi muhimmanci in Allah ya so ya yarda shi ma muna kokari a karamar hukumar mu muna tallafa ma masu karamin karfi da kuma wa'anda suke yin irin professional courses a wannan karamar hukuma saboda sanin muhimmancin su har ila yau in kika koma bangare na primary school sake ga cewa karbar hukuma muna kokari mai providing kujeru da littattafai da duk abubuwa na ilimi masu kansu 'yan yara na primary school har zuwa secondary school da ita kanta a mataki na jami'a insha Allah. la shugaban karamar hukumar kaduna ta kudu kenan alhaji kabir yakubu jarumi inda ya bayani musamman muhimman bangarori da wannan karamar hukuma za ta mai da hankali a kansu a kasafin kudinta na shekara mai zuwa kamar yadda al'ummomin karamar hukumar suka bayyana abubuwan da suke so majalisar karamar hukumar taimaso dr abdulaziz galadanci ka saurari bayanan shi ciyaman ya tabo abubuwa da yawa ɗaya daga cikin abubuwan da ya yi bayani su ne batu na tallafawa matasa da sana'o'in dogaro da kai duk da yake su suka buƙaci wannan bangaren ya zama to kan gaba a kasafin kuɗin karamar hukumar na shekara mai zuwa mai za ka ce to a alhamdulillah ya yi maganganu sosai wanda kuma kusan wannan ita ce a yi roman demokaradiyya kaga abin da suke bukata kusan shi ne ke akan gaba abin da su ma kansu hukuma suke kokarin aiwatarwa shine ake kira participatory and inclusive governance wato akan bukaci kowa dukkan mai ruwa da tsaki ya zan ya shigo harkan ta da gwamnati koma bayan abin da aka samu a da wasu su ne ake kallo gwamnati gama garin mutane suna ganin a'a su ba gwamnati ba ne to kaga irin wannan yana kawo ci gaba sosai yana rage abin da bature ke kira hostility and uh, civil unrest wato tashe-tashen hankula saboda an sama matasa musamman abin da suke so sai dai um, uh, kusan so da yawa akan tafi ne a bar abin gaba da kura sabida har kullum kamar yadda ake cewa mu kullum dai mu a cimma muradin demokaradiyya abin da ya kamata a ce gwamnati ta samu shi ake samu ko da goma ta lalace an ce ai ta hibiya albarka ko to amma bukatan shi ne ai da so samu ne a samu akalla dai tamanin bisa ɗari <laughs> ina fata an fahimta don haka a daidai wannan gaba tasgaro da ake samu da cikas da ake samu shine game da abin da ya shafi wannan autonomy wanda muka daɗe muna ta kokari ya zama da a samu cin gashin kai na local game wato ƙananan hukumomi saboda dukkan waɗannan abubuwa dukkan yunkuri da mutane za su yi idan ƙaramar hukuma ba ta da cin wato ƙarfi na cin gashin kanta zai yi wuya su sama ma al'ummansu wannan kayayyaki ko al'amuran more rayuwa ɗari bisa ɗari saboda me duk inda suka je suka dawo idan ka ji bayaninsa bayan an gama tattaunawa da al'umma su da suke da gwamnati suke biyan harajin nan suke da kuɗin nan sun ce ga abin da suke so amma kuma wai sai an kai ma wani local government service commission ko ministry of uh, menene local government and chieftaincy affairs kaga kenan har yanzu ba sa cin gashin kansu kenan ana iya yiwuwa a wannan mataki kuma a ɗauke abin da al'umma suke so da haka wannan shi yasa muke ganin duk da ɗin ana samun ci gaba kuma muna fata nan gaba a samu hakan to yana da kyau a samu wannan cikakkiyar cin gashin kai wato na hanyar samar da kuɗi wajen gudanarwa na mulki da haka nan cin gashin kai na siyasa ita kanta. na to me fatan ka daga ƙarshe musamman idan muka kalli yadda a yanzu kusan duk wani kasafin kuɗi da za a yi akan tara jama'a su faɗi ra'ayoyin saɓanin abin da muke gani a baya to alhamdulillah fatan mu shine mutane su amshi wannan kira sai da gwamnatin nan don su ake idan suka ja baya kuma akwai wani abu muhimmiya wanda dole a fahimta ita harka ta demokaradiyya abu ne ko a bace mai gudana ba a bace ta baiɗe haka kawai ba it's a process wato not an event da haka kenan akwai bangare akwai gaba gaban da ake somawa akwai inda ake tsayawa kai idan baka far gaba ya zamo ba a dama da kai ba ko sai dai a dama kai ka sha kunun kawai yadda ka samu kaga kenan yanzu ana matakin da ake damawa da haka mu shine mu ga al'umma sun amshi tahiyan nan su fito kwansu da kwarkwata gungu gungun su su zo su hada mu gwamnati ga abin da muke bukata kada sai idan an wuce sai dai ka dawo kana korafi wannan shine kusan fatan da muke to muna godiya kwarai dr abdulaziz galadanci da ka kasance da mu a zauren namu na kaduna a yau a daidai wannan lokaci mun gode kwarai da gaske na gode alhaji tuma da mun tattauna da dr abdulaziz galadanci mai shari kan al'amuran yau da kullum kuma kwararre akan harkoki da suka shafi shugabanci inda ya bayanai daban-daban dangane da abin da ya shafi kasafin kuɗi da ma hanyoyin da ya kamata a ci an ɗora kasafin kuɗi da kuma kira ga al'umma su rungumi musamman kiraye-kiraye na zuwa su faɗi ra'ayoyinsu akan kasafin kuɗinsu don su bayyana wa al'umma abin da suke so to bari mu ɗauki wannan saƙo a dakace mu madalla shirin kaduna a yau kuke kallo kai tsaye daga gidan talabijin na ksmc da ke kaduna a tarayyar najeriya mun tattauna da dr abdulaziz galadanci masanin harkokin shugabanci ko mai shiri kan al'amuran yau da kullum akan abubuwan da suka shafi kasafin kuɗinmu inda ya bada shawarwari da ma hanyoyi da ya kamata a ɗora kasafin kuɗi na kowane mataki don amfanin al'umma daga karamar hukumar kaduna ta kudu za mu garzaya karamar hukumar cikon a karamar hukumar cikon karamar hukumar ce ta jaddada kudurinta na ci gaba da samar da abubuwan more rayuwa ga al'umma musamman ma bangaren kula da lafiya inda shugaban karamar hukumar mr salasinu musa ya bayyana haka lokacin da yake kaddamar da rigakafi a wannan karamar hukuma wanda ya gudana a babban asibitin garin sabuwar tasha da ke karamar hukumar ta cikon wakilinmu na karamar hukumar cikun elisha digason ya halarci wajen wannan taro ga kuma rahoton da ya shirya mana alluran rigakafin cutar rota da ake wa yara akan fara shine daga yaro mai sati shida zuwa sati goma sha hudu wanda shine zai hana su kamuwa da amai da gudawa wanda yana iya kai su kwanciya a asibitoci shugaban karamar hukumar salasu yunuhu musa wanda ya samu wakilcin sakataren karamar hukumar mrs juma victor ta ce masu sarautun gargajiya da shugabannin addinai su ci gaba da ilmantar da mutanensu akan muhimmancin mika 'ya'yansu domin a yi musu wannan rigakafin amma gwamnati sun wahala sun kawo wannan abu kuma sun zo sun ba su shi a kyauta ya kamata a ce kowa kowace mace da tana da yaro a hannu taking into one now program in Nonzete Mikesu Society. salasi nuhu musa ya gode wa gwamnatin jiha da irin tanadin da take yi na kawo ɗauki na gaggawa ga cututtuka da suke barkowa a fannoni daban-daban musamman wannan rotavirus da ke saurin halakar da yara ya kuma sake yin kira ga waɗanda za su ci gaba da ba da alluran rigakafin da su dage wajen yin aikin su tabbatar da cewa 'ya'ya wanda suke daidai lokacin da aka ƙayyada a ba su wannan alluran rigakafin an gudanar da shi kamar yadda gwamnati ta tanada da yake bayani shugaban kiwon lafiya na karamar hukumar dr bosan amos bitrus ya sake yin kira ga iyaye masu shayarwa su tabbatar da sun kai 'ya'yansu asibitoci mafi kusa da su domin su karbi wa'annan alluran rigakafin wanda ake yi kyauta gaskiya shine duk wanda bai samu ya karba wannan vaccine ba gaskiya akwai illa domin zai bar kanshi a bude domin bai samu kariya na rigakafin nan ba gaskiyan kenan domin mutum ya samu wannan rigakafin akwai kariya yaduwa da wannan cutar zai sosai sosai amma idan yaro bai samu karba wannan rigakafin ba gaskiya akwai dan matsala wanda ya wakilci masarautar ciku shine kuma iyan ciku mr tonko bugaisan ya yi alkawalin masarautar za ta ci gaba da marawa karamar hukumar baya a dukkanin ayyukan da za ta kawo na ci gaba a yankin wasu iyaye masu shayarwa sun gode wa gwamnatin jiha da irin tallaɗin da take musu na magunguna kuma alluran rigakafi a fannoni daban-daban suka kuma yi alkawalin za su ilmantar da sauran iyayen yara da su mika 'ya'yansu domin su ma rinka musu rigakafin domin 'ya'yansu su yi girma a cikin koshin lafiya zan giya musu su kawo yaransu asibiti a yi musu virus. in ga irin alluran da aka kawo in ma sabo ne za a faɗa mana sabo ne ga maganin da yake yi True that at least mun san cewa wannan zai taimake mu kuma zai taimake 'ya'yanmu ku ba gwamnati goyon baya kan wannan gagarumin shirin da ta shirya ƙarshen rahoton kenan lashadigasin labaran ksmc Tuma da la'agai da Elisha daga son daga karamar hukumar Cikon wajen kaddamar da rigakafi da aka shirya don amfanin ƙananan yaranmu. To da wannan rahoto na karamar hukumar Cikon shirin na Kaduna a yau ya kammala. Da farko dai mun kawo muku rahoto akan kasafin kuɗi na majalisar karamar hukumar Kaduna ta Kudu inda aka shirya taron jin ra'ayoyin jama'a. Muka ma tattauna da Dr. Abdulaziz Galadanci. daga rigakafi da aka kan hukumar cikon ta jihar kaduna to a madadin dukkan waɗanda suka taimaka shirin ya zo muku a daidai wannan lokaci shugabar shirin dorothy abiri ni da na gabatar amina abdullahi ke maku fatan kasancewa lafiya